yasa dukkan rai dole sai ta ɗanɗani mutuwa saboda me saboda Allah ya halicci rayuwa sannan ya halicci mutuwa sai zama abokin tafiyar rayuwa mutuwa in an barka a duniya ka shekara miliyan, to lallai wata ran kuma za ka mutu saboda me saboda Allah ya baraka wata ana tun farkon fari haka ya tsara lamarin ba taɓa halittar wata halitta ta dawwama a rayuwa ba da akwai halitta da ya kamata ya dawwama a duniya ba tare da an daɗa masa mutuwa ba da wannan halittar guda ɗaya ce wato halittar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi amma yau ina yake sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake gaya mana innakal mayyitu wa innahu mayitu saboda haka in za ka yi dogaro ka dogara ga wanda yake rayayye wanda baya mutuwa baya karewa har abada shine Allah subhanahu wata'ala fa tawakkal ala alhayyil ladhi la yamut Allah tabaraka wata'ala yace shine ubangijin samai da kasai wanda ya aiko muku manzo da shiriya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin me kuma ya zo mana da addini ta gaskiya ita ce addinin musulunci duk wani addini koma bayan musulunci to a wajen Allah subhanahu wata'ala wasa ne kuma aikin banza ne Allah ba zai karba ba Allah tabaraka wata'ala kuma ya yi alkawari cewa lallai zai ɗaukaka addinin musulunci akan sauran addinai kenan akwai addinai bayan addinin musulunci amma babu wani addini da Allah subhanahu wata'ala iya dada shi kuma yake bada kyakkyawan sakamako har ma ya da aljanna sai addinin musulunci saboda haka Allah ya yi alƙawari